yanzu karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Masu wararo Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin mu na maraice ga kanin labaran duniya. a najeriya an shiga gogayya mai karfi tsakanin matatar man dangote da kamfanin man najeriya na nnpcl inda yanzu dukkaninsu suka rage farashin litar man fetur zuwa naira 860 majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan tawayen gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo sun yi awon gaba da marasa lafiya sama da 100 a wani asibiti a yankin za kuma mu ji cewa shugaban amurka donald trump ya dakatar da duk wata gudunmawar soji da kasar ke baiwa ukraine abinda yasa ake ganin zai tilasta mata amincewa da tsagaita wuta. To ga labaran daki-daki. Masana tattalin arzikin ƙasa a Najeriya sun ce rage farashin mai da kamfanin mai na ƙasar NNPCL ya yi na da nasaba ne da yadda yake so ya yi gogayya da matatar man dangote da ta rage farashi to sai dai kuma wasu daga cikin gidajen mai na korafin cewar saukar farashin zai iya kawo musu faduwa to kuma me ya sahihancin cewa za su iya faduwar dangane da batun mun tuntubi dr aminu idris harbau malami a tsangayar tattalin arziki ta sa'adatu kwalejin sa'adatu rimi da ke jihar kano a najeriya to hatta su kansu masu riba ta Allah da annabin da kai kadai ne yanzu in wani kamfanin mai wanda aka san shi a Najeriya yana nan kusan kowane lokaci baya rasa mai suna nan daidaiku to su ma waɗannan abu zai shafe su saboda da gidajen dumman da ba sa iya samun mai suna samu idan da su goma ne yanzu gidajen man da suke iya bada mai in sun ga dama su bayan in sun ga dama su rufe to yanzu akwai mai ko ina to wannan zai rage yawan mutanen da suke zuwa shan mai a wannan gidajen mai da suke da mai a kowane lokaci to kaga wannan yana nuna ma cewa eh abin da zai faru shine za su taso daga abin da ake cewa abnormal profit wato riba kazamar riba zuwa riba ta Allah da annabi na farko kenan na biyu kuma duk gidajen mai da suke on proxy wato gidajen mai da ake amfani da su wajen karkatar da mai to wannan za su ba su samu maman ba to kaga su ma wannan dole ya zama musu wajibi su rufe dama ba gidajen mai bane ba na Allah da annabi so kuma waɗanda suke tsawwala mutane to duk wanda ke tsawwala mutane to kaga mutane za su guje shi farashi lallai kan wannan wadatuwar man fetur a Najeriya da kuma ci gaba da sauke farashi da wannan kamfanoni guda biyu suke yi matatar dangote da matatar ah, man fetur ta ƙasa zai zama 'yan Najeriya alkhairi Dr. Aminu Idris Harbau kenan masarin tattalin arziki a Najeriya. Har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnatin kasar ta sake kokawa akan koma baya da ayyukan masu haƙar ma'adinai karkashin ƙasa ba tare da lasisi ba ke haifarwa. lamarin da ke haddasa tafka hasarar biliyoyin naira da ya kamata a ce kasar ta samu a matsayin kudaden shiga nura ado suleiman ya haɗa mana rahoto a kai wannan dai ba shine karo na farko da mahukuntan najeriya ke kokawa da kuma ɗaukar matakai akan wannan matsala ba wadda ta ci ta cinyewa laifin da honorable yusuf sha'aibu shugaban kungiyar masu lasisin haƙar ma'adanai a najeriya reshen jihar neja ya ɗora a kan gwamnati mutum ya zo yana bukatar ba lasi suna sa a chat za a gaya maka cewa mai lasis kaza mai nomba kaza ke da wannan wurin To idan ko har suna da irin wannan rafaɗin ya za a yi ba su da rafaɗin su gane inda ake zuwa ana aikin hana har da ma su masu zuwa da kasashen waje. Ni na ɗauki wannan abin kawai laifi ne na gwamnati kawai ko mu da muke union za mu iya gaya maka cewa ai bangare kaza akwai abu kaza kuma ga wanda suke aiki wuri kaza wuri kaza wuri kaza wani koma baya da haƙar ma'adanan ba tare da lasisi ba ke haifarwa shine ta'azzara rashin tsaro a wasu yankunan arewacin Najeriya lamarin da masanin tsaro Muhammad Sani Makiga ya ce ko shakka babu haka yake. Akwai yanki da na gani tabbas duk da irin matsala da aka shiga na tsaro amma wa'annan masu ginan ma'adanin nan suna wannan wurin kuma wannan hanyar ne shine 'yan ta'addan da suke bi me yasa. Muhammad Sani Makigan ya ce sarakuna na da muhimmiyar gudunmawa da za su bayar wajen dakile wannan matsala. Su sarakunan karkashin wa suke aiki saboda haka duk wani basarake da ya je ba da izini a gini ma'adani ba tare da sanin gwamnati ba tare da sa hannun jami'an tsaro ba sai ɗauki mataki akan shi gobe wani ba zai yi ba To baya ga tsaro fannin ilimi ma dai bai tsira daga illolin ayyukan haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a Najeriya inda a wasu yankunan arewacin ƙasar yara kanana ke ƙauracewa makarantu domin shiga aikin saboda kuncin rayuwa. To daga Najeriya sai kuma yankin Sahel wata tawaga mai karfi daga ƙungiyar IS da ta kunshi ƙasashen Nijar Burkina Faso da Mali tana ziyara a Najeriya domin koyon ƙarin sanin makamar yaƙi da ta'addanci. Kwararren ɗan jarida wanda ayyukansa suka ta'allaka kan ayyukan ta'addanci a najeriya da yankin sahel zagazola makama ya ce tawagar ta ziyarci najeriya ne domin fahimtar yadda shirye-shiryen najeriya da watan suka samu nasara Ƙungiyar 'yan ta'adda ta JNIM da ke kasar Mali ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa garin Lere, garin da akasarin 'yan kasar ke bi domin shiga Timbuktu yayin da masu tayar da kayar baya ke ci gaba da matsantawa mazauna yankunan da ke tsakiya da kuma arewacin kasar. ga rahoton Shamsiya Haruna. A watan Nuwamban bara ne kungiyar mai alaka da Alka'ida ta mamaye tare da tsare hanyar shiga lere. zarar kilomita 60 ne tsakanin wannan gari da iyakar da ta raba kasar da Murtaniya inda tun bayan karbe ikonsa mazauna yankin suka shiga cikin rudani musamman waɗanda ke fafatakar shiga Timbuktu kazalika 'yan ta'addar sun hana manyan motocin dakon kayayyakin agajin jin kai ratsawa ta wannan gari zuwa Timbuktu kwana shida kafin karbe ikon garin masu dauke da makaman sai da suka lalata gadar dabi haka nan sun kuma katse hanyar shiga niyono da ke yankin shegu wato hanyar da ta nufi birnin bamako daga kudu tun daga lokacin da suka karba ikon wannan yanki akan yi amfani da kananan jiragen ruwa ne domin tsallakawa da kayayyakin bukatun yau da kullum musamman abinci ta kogin mopti zuwa arewaci a wancan lokacin kungiyar ta yi ta faɗaɗa ayyukanta wajen kwace ikon garuruwa masu muhimmanci kamar timbuktu da gawo tare da yi wa ƙauyuka da dama irin su menaka da boni ƙawanya To daga kasar Mali za mu dangana Ghana inda majalisar Ghana ta sake dawowa ta tattaunawa kan kudirin dokar haramta auren jinsi cike da fatan ganin ta zama doka a wannan karan bayan da a bara shugaban kasar Nana Akufa Ado ya gaza sanya mata hannu sakamakon lamanin da yake nema a bankin duniya. Ko da yake a yanzu babu tabbas kan yiwuwar nasarar wannan kudiri lura da cewa shi kansa shugaba John Dramani Mahama na neman lamani daga IMF dan. tallafawa tattalin arzikin kasar to dangane da haka muka tuntubi yakubu muhammad mudi kakakin gwamnatin ghana wanda ke cewa lokacin da aka yi batun yadda za a yi a criminalize kan batun lgbtq da luwaɗi kenan ko ba haka ba kamar wancan gwamnatin ya kasa ya sa hannu har ya je court yadda za a yi a tsayar da wannan kar ma ya zo ofishin shi balle ma a ce ya sign kuma parliament sun bar mu gane kama a'a wannan shi abin gan da aka gama ma an je an bashi amma ya kasa sign da aka yi canjin government to akwai legal argument yake cewa wannan parliamentin da yake ya wuce sun yi wannan loan nan to wannan nasu ya wuce kenan kuma kaga tun da farko shi wanga gwamnati na ex excellence john dramani mahama ya bari mun gane shi batun luwati ko ya za a yi bai so ya san gane amma yana son abin abi da shi kan hanya kar gobe wani kuma ya zo ya ce ya je da shi court a zo ana ta cece ku ce kan wani abu shi ya sign to kuma ya assent to the bill ya zama eh, law ke yakubu muhammad mudi kenan labaran ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international mayakan m23 sun kai hari kan wasu asibitoci biyu da ke yankin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo tare da sace marasa lafiya 130 ciki hadda wani mutum da yake jinyar cuka a jikinsa harin da ke zuwa a daidai lokacin da ruwan rwanda ke gamuwa da saukar ko kuma sukar kasashe kan rawar da take takawa a rikicin na Kongo, azim bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a makon jiya ne cikin daren 28 ga watan Fabrairu mayakan M23 suka kai wannan hari. Kakakin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rabina Sani a cikin wata sanarwa ta ce majiyoyi sun ba su tabbacin cewa dukkanin mutanen da M23 ta kwashe a asibitocin wasun su dakarun sojin Congo ne sai kuma wasu mambobin wazalandu ƙungiyar da ke taimakawa dakarun gwamnati a yaƙi da M23. Sani ta ya buƙaci M23 ta gaggauta sakin ilahirin majinyatan ko da har zuwa yanzu kakakin kungiyar Willy Ngoma da Lawrence Kenyuka ba su ce komai game da kiran na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. M23 da 'yan kabilar Tutsi ke jagoranta wadda kuma ke samun goyon bayan Rwanda ya kashe mutanen da yawan su ya haura dubu bakwai. Halin da ake ciki a wannan ƙasa ya sanya ƙasashen da ke da ƙawance ko kuma alaƙar kasuwanci tsakaninsu da Rwanda yanke hulɗa ko kuma dakatar da alaƙar alakar ta wani lokaci to a gaida azimu bashir aminu za mu je sudan daga jamhuriyar demokaradiyyar congo inda yanzu haka ana ci gaba da samun ta'azzarar safarar sinadarin karo wanda ake yin amfani da shi wajen haɗa lemon kwalba na coca-cola ko alawar nan ta m&m daga yankuna da ke hannun 'yan tawaye a sudan kamar yadda majiyoyi da 'yan kasuwa da kamfanoni suka bayyana lamarin da ke hargitsa kokarin da kamfanonin yammacin turai ke yi wajen kare hanyoyin da kake samun su daga cikin da watan daga rikicin da ake a kasar sudan ce ke samar da kashi 80 na karo wani sinadari da ake samu daga bishiyar bagaruwa. bakin haure sama da talatin cikin su har da yara kanana biyu ne suka makale a wata farfajiyar haƙar ɗanyen mai a cikin tekun tunisia tsawon kwanaki uku a ƙoƙarin da suke na tsallakawa ture kuma suna cikin matukar buƙatar taimako kamar yadda ƙungiyar agaji ta sea-watch ta bayyana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban amurka donald trump ya dakatar da duk wani agajin soji da yake baiwa ukraine lamarin da zai tilasta wa kiev amincewa da tattaunawar kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ta da rasha ita kuma turai ta gabatar da wani shiri na samar da euro biliyan 800 don inganta tsaranta ka misali na dauke da rahoto a kai wannan mataki da yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka yi musayar yawo tsakanin shugaban ukraine vladimir zelensky da takwaransa na amurka donald trump Wata amajiya daga fadar White House ce ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa ya yafi wannan mataki bayan da a safiyar jiya Litinin Trump ya ki bayyana wa manema labarai shirinsa a kan lamarin. Ana dai ganin ɗaukar wannan mataki da Amurka ta yi zai raunana ƙarfin sojin Ukraine da ke fagen daga waɗanda ke fafatawa da takwarorinsu na Rasha. Tuni dai kakakin gwamnatin Rasha Dmitry Peskov ya yaba da wannan mataki inda ya ce zai taimaka wajen cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Sa'o'i bayan waccan sanarwa da Amurka ta yi, shugabar hukumar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirinsu na tara euro biliyan 800 don kula da harkokin tsaro da kuma taimakawa Ukraine. to haƙila yau a rasha fadar gwamnatin rasha ta ce daga takunkuman da aka kakaba mata ne kawai zai sa ta maido da dangantaka tsakaninta da amurka shugabar gudanarwa kungiyar kasashen turai ursula von der leyen ta gabatar da wani shirin wata mai harshe biyar domin samar da euro biliyan 800 a bangaren tsaro da ake sa ran kuma ya taimakawa a kasar ukraine bayan amurka ta dakatar da taimakon da take bata ta abin da wanda layin din ke cewa a taron ƙasashen. Europe is ready to assume its responsibilities. Turai ta shirya tsab domin ɗaukar nauyin da ya rataya a kanta na samar da makamai tare da kudaden da suka kai euro biliyan 800 waɗanda za a kashe ta hanyar tsaro domin kare yankin. Kuma za mu ci gaba da aiki tare da ƙawayenmu da ke NATO. Wannan lokaci ne na Turai, kuma a shirye muke mu ƙara ƙaimi. Wannan zai taimaka wa mambobinmu su gabatar da buƙatarsu da kuma ciniki tare. Kuma waɗannan makamai za su taimaka wa ƙasashenmu wajen tallafa wa Ukraine. Wannan shiri na ciniki tare zai ba da damar tattaunawa, zai kuma rage rarrabuwar kawuna, tare da uh, inganta aiki tare, tare kuma da ƙarfafa masana'antun tsaronmu. Zai kuma ba da rancen euro biliyan 150 ga ƙasashe domin zuba jari a bangaren tsaro. It will provide 150 billion euros of loans to member states for defense investment. Fassarar kalaman Ursula von der Leyen uh, ta tarayyar Turai kenan. yanzu haka kungiyar kasashen larabawa da majalisar ɗinkin duniya na gudanar da taro a birnin alkahira domin tattaunawa kan makomar gaza da yaƙi ya daidaita shugaban masar abdul fata al-sisi ya buƙaci takwarorinsa na kasashen larabawa da su amince da shirin masar na sake gina gaza ba tare da raba falastinawa da muhallansu ba ga kaɗan daga cikin jawabinsa Al'a على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية Masar na aiki tukuru domin horas da jami'an tsaron Falasɗinu da za a rataya musu alhakin samar da tsaron zirin Gaza a yarjejeniyar zango na biyu. Masar ta haɗa kai da ƙasar Falasɗinu da cibiyoyin ƙasashen duniya domin samar da ingantaccen tsarin sake gina zirin Gaza ba tare da raba Falasɗinawa da muhallansu ba. matakin zai fara ne da samar da kayan agajin gaggawa da kuma yunkurin fara farfado da yankin masar na kira da amince da wannan tsarin a wannan taron namu na yau tare da neman agajin kasashen duniya domin cimma manufar tun madalla fassarar kalaman wad abbas kenan watan abdul fatah asisi kenan daga kasar masar jami'an kashe gobara a japan na aiki tukuru don kashe wutar daji mafi muni a cikin shekaru 100 da ta addabi kasar wadda ta yi sanadin mutuwar mutum guda tare da tilasta kwashe kusan mutane dubu hudu to labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international to lokaci yi dan labarin wasanni ga kuma shamsiya haruna barka da zuwa shamsiya na kashe da michael kudusun barka da aiki akwai gumurzu nan sosai sosai san yau an dawo wato gasar cin kofin zakarin turai kuma zagayen yan sha shida na'am to real madrid ce wadda ta lashe ita wannan gasa har sau goma sha biyar za ta karbi bakuncin atletico madrid a filin wasa na santiago bernabeu kenan da ke mm. birnin madrid madrid kasan ita ce mai rike da kambun wannan gasa a halin yanzu kuma za a ce ta kasance tamkar kaya da ta kifi da ta tsaya a wuyan atletico madrid a gasar mm-hmm. zakarin turai tsawon shekaru domin ta doke abokiyar hamayar ta ta birnin madrid a wasanni biyu na karshe da aka yi a wannan gasa sai dai wannan karan atletico madrid ta nuna yakinin cewa za ta yi wasan kura da kungiyar karkashin jagorancin kocin ta diego simon wanda ya shafa shekaru fiye da goma wata za ta musu tana da yan kato da gora <laughs> <laughs> domin a cewar kocin nata yana da kwarin gwiwa cewa za su barje gumi sosai da abokan hamayyar tasu inda ya la'akari da irin rawar da ita Real Madrid din take takawa a 'yan kwanakin nan. Hmm. Atletico Madrid bata taba lashe gasar ba amma sau uku tana zuwa matsayi na biyu. A halin yanzu ana daukar Madrid a matsayin zakaran gwajin dafi a wannan gasa. Bayan ta sha gaban manyan kungiyoyin turai wajen lashe gasar sai abokiyar hamayyar ta La Liga wato Barcelona da ta lashe kofin har sau biyar. A karo na karshe da Atletico Madrid ta kara da Real Madrid a gasar zakarun turai shine lokacin da ta waje da ita a wasan kusa da na karshe a shekarar 2017 kenan haka kuma ta sha kashi a hannun madrid din a wasan karshe da suka fafata a shekarun 2014 da 2016 sai kuma wasan dab da na kusa da na karshe a shekarar 2015 a dunkule atletico ta samu nasara a wasanni uku kacal cikin goma da ta yi da wato real madrid a gasar uefa inda ta yi rashin nasara a wasanni biyar sai kuma canjaras da suka yi sau biyu wato ashe dai yau za su dage sosai dole za su dage kasan a bara bara dai wasanni hudun da suka yi babu wanda atletico ta yi rashin nasara a hannun real mm. madrid har ma ta samu nasarar yin waje da madrid din a zagaye na 16 na gasar copa del eh, rey kuma kin san real madrid ta eh. lakanci wannan haka ta gasar zakar nahiyar turai to sai dai yanzu ba a san macito ba sai miya ta kare to wasan na yau arsenal za ta yi tattaki ne zuwa gidan psv sai club brugge da za ta mm. karbi bakuncin aston villa mm. borussia dortmund za ta yi tattaki ne zuwa gidan lille a faransa kenan a nan kuma gwamman magoya bayan ac milan da inter milan ne za su gurfana ga gaban wata kotu yau talata bisa hmm. tuhume-tuhumen da suka shafi shirya yadda za a aikata danyen aiki wannan kuma ya zo ne bayan wani bincike da aka yi kan wasu haramdattun ayyuka da ake kira ultras hmm. a laifukan da ake zargi sun hada da kitsa bita da kulle a filin wasa na san siro kuma a lokacin wasa inda aka shirya amfani da hada-hadar tikitin shiga filin wasa da kuma wurin ajiye motoci haɗi da karbar kuɗi daga mutanen da basu da tikiti ta hanyar basu damar shiga filin wasa to mu ma ba mu da tikiti mun gode kwarai eh, da gaske <laughs> an yi kashe wani mutumi ne mai suna antonio baleko wanda ya mhm. janyo gurfanar da su waɗannan mutane a gaban kotu to mun gode kwarai da gaske a je a nemo tiket Eh, to ga hawa halliru gwangwazo ita ba ta zo da sharhin jaridu barka da zuwa barka da aiki michael jaridun babu yawa yau a a suna nan fatili <laughs> ne to jaridar eh. premium times da ake wallafawa a najeriya ta mm. rawaito labarin da ke cewa gwamnatin kasar ta amince da kashi naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar wajen sanya na'urorin tsaro wato kyamarori a mm. wani bangare na dakile matsalar masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba mm. ministan albarkatun kasar dele alaki ya ce suna sa ran kammala wannan shi. cire cikin wato wata guda hmm. kuma ya ce baya ga gano wuraren haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba hakan zai taimaka hmm. wajen gano kamfanonin suma da ba su da lasisi oh, eh, wa'anda su ma suke zuwa don su ebi na bati yawa to ka hmm. kasan cewa a waɗannan yankuna da ake haƙar ma'adanai ana fama da matsalar masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba sosai ga matsalar tsaro sai kai ta mamaki ya ake yi masu je su haƙo ma'adanan nan a a wajen bayan cewa ana samun matsalar tsaro sosai kuwa hmm. za ka ga cewar gwamnati ta dakata da haƙar ma'adanan amma kuma waɗanda suke haƙa bisa ƙa'ida ba suna ci gaba da haƙa duk wada matsalar tsaron da ake eh, fuskanta ito abu ne wanda yake buƙatan amsoshi da dama sosai kuwa to dai kyamu wato alake ka ya ce za a samar da waɗannan na'urori a wuraren haƙar ma'adanai a faɗin ƙasar wanda zai ba su damar ganin abin da ke faruwa a yankunan kuma suna sa ran zai taimaka wajen daƙile waccan matsala to ita kuma jaridar daily trust da ita ma ake wallafawa a najeriya ta rawaito labarin da ke cewa majalisar zartarwar ta ƙasa ta amince da tsabar kuɗi naira biliyan 109 na inshorar hukumar kula da filayen jiragen saman ƙasar domin aikin samar da muhimman kayayyaki a faɗin ƙasar ministan sufuri da kula da sararin samanin festus kiyamu ne ya bayyana haka a taron majalisar da ya gudana wanda shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya jagoranta hmm. kiyamu ya ce wannan na daga cikin yunkurin su na cimma bukatar sakataren gwamnatin tarayya da tuntuni ya tilasta wa ma'aikatu da hukumomi samar da muhimman kayayyakin nan hmm. to ita kuma jaridar wato arab news da ake wallafawa a kasar saudiya ta rawaito cewa shugaban palestine mahmud abbas da takwaransa na syria ahmad shara sun gana a karon farko hmm. tun bayan sauyin gwamnati a damascus a watan disambar da ya gabata kuma albas da arshala sun haɗu ne a cairo wato wato kasar masar a wani bangare na halarta taron gaggawa na kasashen larabawa kan batun sake gina gaza da kuma watsi da shirin shugaba donald trump na amurka na kwace yankin eh, zirin gaza abbas an jima ba a ganshi a bayanar jama'a ba kuma ko ɗazazazin nan yake sanar da cewa ma za a nan da shekara guda za a gudanar da zaɓe a wannan yanki na ba. Ah, lallai kan eh. babban labari ne wannan eh, to ki gabatun siyasa ta kan kama kenan kuka ya kan kama to mun gode kwarai daga gaske hawa halin RFI a kokarin neman na kai dubban matasan Nijar ne yake kwarara zuwa kasar Mali wajen tonon zinari yayin da wasu ke dacewa wasu kuma na rasa rayuwarsu ko dai a can ko a kan hanya ko kuma bayan sun dawo gida sakamakon cutar da ake kira ko kuma ake zargin gubar dalma ce lamarin da ya sa kungiyoyin farar kira ga gwamnati ta ɗauki mataki a kai domin kare lafiyar irin waɗannan matasa hawa halin gongazo na ɗauke da rahoto a kai Isaka Abubakar wani matashi ne da aminansa Usman ya rasu kuma shi ma ya dawo gida ne sakamakon kamuwa da rashin lafiya. A garin ma an samu wanda kama da rashin lafiya nan kuma ya rasu. Yana aikin riga to sai mura ta kama shi kwana ɗaya kwana biyu kawai aka ga abun bashi shi a tura shi gida. Tun da irin wannan kura in tana shigan mutum yana da mura dole ne fa tabbas kane da Allah mutum fa sai ya samu jiki. Aikin ɗin kamar ana buga da sisir da kwamfiresar kuran ma tsinke kawai za ta wani bi na kiki idanu ma sai ka ji kawai dutse yana bugan ma idanu to muna son mu aiki mu lokacin nan ganin kai mutane ga sunan sai an kimba kaya mu dai kawai sai ni ruhu hanki na nan shi na yi kokari na kwashe abun gadin nan amma da bayan nan gaskiya na ji gas din nan ya dan takura mi na kai kwana biyu din nan dai ina ji shi lawwali kada wani matashi ne da ya canza sana'a bayan dawowa daga mali ya faɗa mana dalilin sa kamar haka to masu gidajen mu da su ne ke kula da in su suka ɗauke ku in kamar wuni ne za su ba ku ci su ba ku sha duk wuni su biya ku to in zai lahiya kamar suna turo shi ne in kuma mai gidan na kusa dai da masu gidaje ne wani da an ce maka baka lahiya to wani kawai sai dai bada kuɗi a kawo ka cikin gari shi ya sallame ka sai dai ya ɗauki wani kuma wani kuma shi zai baka kuɗi a kawo ka likita a maka aiki ko kuma ya baka kuɗi ya ce to tun da rashin lafiya ne ga kuɗi a kai ka gida. yan farar hula na tonon slapage irin su yakubu labu na cikin waɗanda a yanzu ke fafutukar kiran mahukunta da su ɗauki mataki don ceto rayukan matasa. musamman in ka ɗauki matasan niger suna yawan tahiya ƙasan mali wajen neman wannan zinariya wanda da yawa suna samo abu arziki to amma akwai wani matsala matasan nan suna dawowa gida ba lahiya ni nan shekaran jiya da na hoto daga yamai na yi balaguro da wani yaro wanda ya huto daga mali wani irin tari da yake yi muna kujera guda sai da na tashi daga nan na koma wani kujera kira ga zuwa gwamnati shine a kula sosai magana a hana su zuwa abu ne mai wahala galibi dai fatara da talauci ne ke sa waɗannan matasa fadawa cikin wannan matsalolin a cewar abdi isa wani da ya gudanar da bincike kan wannan matsala kuma ya gano dalilai biyu da ke haddasa rasuwar matasan. Idan aka je neman zinaren nan aiki ne tukuru ya kokari a cikin yin shi. Shi ke sa sai ka gani matasa sun haɗa shaye-shaye saboda ka samu kuzarin yin aiki to wannan shaye-shayen shi ma idan ka rige ka saba da shi tana yiwa idan ka zo gida ba za ka iya daina ba sai ka ci gaba da shi da yin shi. Faɗawa yanayin rashin lafiya na matasan na sa iyaye sayar da gonaki ko wasu kadarori don nema wa 'ya'yansu magani duk da cewa ba a cika samun nasara ba sai dai akwai mafita ga wannan matsala in ji abdi isa abin da hukuma ya kamata ta tashi tsaye shine a neman ma matasa aikin yi idan ana son wannan abu ya samu da sauki a tsara matasa a yi musu yadda za su rika noman rani kenan an samu sana'a wadda ba ta da hadari salwantar rayuwar matasan dai ya samo asali ne saboda rashin amfani da kayan kariyar su a wajen aikin haƙar zinaren hawa lir a rufai hausa To gwamnatin Najeriya ta ce shugabannin ƙananan hukumomin ƙasar sama da ɗari bakwai sun gaza wajen gabatar da asusun ajiyar da za ta dinga zuba musu su kowane wata. babbar mai kula da asusun ƙasa watan oluwatoyin ta ce daga cikin ƙananan hukumomi 774 da ake da su 25 kacal suka gabatar da asusunsu domin tattauna wannan batu bashir ibrahim idris ya tuntuɓi honorable saleh hayataki tsohon shugaban karamar hukumar kazaure a jihar jigawa kuma ga yadda tattaunawarsu ta gudana honorable saleh hayataki kaji daga cikin ƙananan hukumomi 774 waɗanda suka je suka buɗe irin waɗannan asusu ba su kai 35 ba me za ka ce akan wannan kai na karnin komai shi lalata Najeriya shi kawo talauci shi kawo bandaci shi kawo komi da kuma duk lalacewa da ake ciki a yanzu da yunwa da talauci da bala'i da sace-sace su dukkan rishin ba lokal gamman haƙƙinta ne ta zauna lafiya domin nan jama'a suke a lokal gamman ɗari bakwai da hamsin da bakwai ita ce ta yi Najeriya a nan jama'a suke to amma kuma a cikin jama'ar babu kuɗi babu saturation na kuɗi babu hukuma to menene babu hukuma ba zaɓe ake ba kawai yaro za a yi anawunsun kawai wanda gwamna ke so ya anawunsun ne ce shi ne caman so da shi ma da ya zo kusan da bai san darajar mutane ba ba zaɓen shi aka yi bai karo da kowa bai san darajar mutanen ba kamata gwamnatin tarayya ta karya zaɓen na Najeriya gaba ɗaya tunda daman haramtattai ne kawai ta ɗau zaɓen ta mai da aina ka ita ma ta yi da ake da karfin Kana maganar ba kuɗi a ƙananan hukumomi an ce ku zo ku karbi kuɗi ku shugabannin ƙananan hukumomi kun ki ku kai akawun ɗin da za a zuba muku kuɗaɗen. to gwamnan ka ya hana ka kai tana tana ce da dawon ba zaɓar ka akai ba annabin sun ya ce ka ta zaɓe kuma ya hana ka ba sai abin da ya yi da kai ba kuma ya ce kada a kai misali an idan eh, a bisa zargi gwamnonin sun hana su kai to saboda ka ba za su kai ba amma da a ce eh, hukumar zaɓe ta ƙasa kai zaɓen local government ɗari bakwai da saba'in da bakwai jama'a suka zaɓi ciyamomin su da wanda suka san za su riƙe musu amana wannan ciyaman aka aka rantsa da ina ruwan da gwamna babu ruwan shi da gwamna zama zai da ake siri tears of gamman yana cin gashin kanshi sat ma na ci fitarar na ci amma yanzu ai yaran su ne ba zabe aka yi ba ko ina kana kallo ko ko zabe ba ai ba ba wanda aka bari jam'iyyar ga takara kuma haka ake al'ada ce a Najeriya saboda kai yaran su ka dora kuma yaran su dole su zama loyal to them kawai shawara zaben nan daman ba gaskiya aka yi ba kowa ya sani ba doka aka ba ita ma ta karya kawai a ce an rushe gaba daya a dau zaben a kai wa yakubu nahirar inec ya zaben gaba ɗaya rana ɗaya ka gani za a turo kuɗin za a samu shugabannin kirki za su rike mutane najeriya za ta samu tsaro za a buɗe kamfaninnika za a yi hada-hada a najeriya kana ganin gwamnoni sun isa su hana shugabannin ƙananan hukumomi gabatar da lambar account da za a tura musu kuɗaɗensu? yo bashir kai da mahaifinka kawai haihuwar ka yi ya ce ka yi ka ce ba za ka yi ba ba saba wa allah kai ba ai su suka dora su ba sa zargi ba za su bari ba su suka dora su announcing kawai akai fa announcing kawai an hana kotu ya shiga kuma talakawa ma ba su san mun talakawa ma ba su san mun saboda haka su za su hana su kasu kai ko ba za su kai ba wallahi ba za su kai ba kuma ni na ji daɗin wannan gabar da aka zo an nuna kawai shirme ake tsakanin federal government ɗin ba ƙarshe gare ta batan ma abin da ke ba kawai ya rushe zaɓuɓɓukan ya ɗau zaɓen ya maida wa hukumar zaɓe ta ƙasa ai zaɓen camomin rana ɗaya ɗari bakwai da ashirin da arba'in da bakwai jama'a su zaɓi camomin su a buga sun san wanda za su zaɓa mai amana sun san wanda zai rike su musu amana a saki kuɗin ka gani wallahi na tabbatar ma wata hidin na baka Najeriya sai ta zauna lafiya da kasan kankara a firish. rabin Saleh ya taki mun gode sosai. Ni ma na gode. Tattaunawa tsakanin Bashir Ibrahim Idris da wani rabin Saleh ya Taki. To karshen kashi na farko na shirin kenan sai kuma maimacin kanun labaran. A Najeriya an shiga gogayya mai karfi tsakanin matatar man dangote da kamfanin man Najeriya na NNPCL inda yanzu su suka rage farashin litar man fetur zuwa naira 860. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan tawayen gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun yi awon gaba da marasa lafiya sama da ɗari a wani asibiti a yankin shugaban amurka donald trump ya dakatar da duk wata gudunmuwar soji da kasar ke baiwa ukraine Abin abinda sa ake ganin zai tilasta mata amincewa da tsagaita wuta kuma wannan na aukuwa ne a daidai lokacin da ita kungiyar tarayyar turai ta daura aniyar tara sama da ne da watan euro biliyan 800 domin watan karfafa tsaranta